wannan wuri dai ya kunshi mahimman gine-gine waɗanda suka hada da ofisoshi da ɗakunan kwanan jami'an da dai sauran mahimman wurare ministan ya ce samar da wurin na daga cikin ƙoƙarin gwamnatin tarayya na hana shige da fice cikin ƙasar nan ba bisa ƙa'ida ba musamman yadda ƙasar ke fuskantar ƙalubalen tsaro dambazau wanda ya samu wakilcin babban sakataren ma'aikatar muhammad bello tambuwal ya buƙaci haɗin kan sarakunan gargajiya da sauran al'umma gari wajen tallafa ma jami'an hana shige da ficin da ma gwamnatin tarayya don dakile shigowar bakin haure ba bisa ka'ida ba. Today we are here Those ya ce yau mun zo nan ne don mu kaddamar da wasu muhimman abubuwa wanda zai kawo mana magance matsalar tsaro kuma ya taimaka ma jami'an shige da ficinmu wajen ƙara ƙaimi don tsare iyakarmu da makwabciyarmu jamhuriyar Nijar. Bayan namdan bazau ya buƙaci jami'an hana shige da ficin da sai aiki tsakani da Allah kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanaza ganin alhaki ne ya rataye wuyansu na hana duk wanda zai shigo ƙasar nan ba yadda doka ta tanaza ba. Shi ma da yake magana shugaban hukumar hana shige da fice ta ƙasa Muhammad Baban Dede ya ce samar da wurin an yi shi ne domin wasu keɓaɓɓen jami'ansu wanda aka ware na musamman don magance shigowar bakin haure. An kafa ta ne don su aiki a bakin iyaka. In ka duba za ka ga yara ne samari masu karfin jini kuma guda talatin. Kowane mutum ɗaya na da gado a nan. Aikinsu shine su yi patrol a iyaka boda ba cikin gari ba. ya iyaka irin mutane da ake ɗauka ake fita da su waje ta daji da kuma mutane da suke shigowa ba tare da bin hanya ba to hakkin su ne su kama su su dawo da su a yi musu rijista kuma idan sun ga wani abin damuwa ya fi karfin su akwai rediyo za su iya faɗa a ƙasa a sanar a irin ƙoƙarin da suke na daƙile kwararowar bakin haure shugaban hukumar hana shige da fice na ƙasar ya ce kwana-kwanan nan za su bi ƙananan hukumomi baki ɗaya na faɗin ƙasar nan don yi ma duk wani mutum da ke zaune ƙasar nan rijista akwai a cikin dokanmu shekara ta wuce ministan gida an ba shi iko yayi abin da ake kira regulation wato wata karamar doka ya yi wata karamar doka wanda ta ce dole bako ya zauna a najeriya ya da kai kwana casa'in ko da ziyara ka zo ko aiki ka zo yi dole ne a yi maka rijista to wannan rijista za mu ɗau yan yatsu wato biometric da ake faɗa ah, mun riga mun samu ah, yadda ta gwamnati mun samu yadda doka in allah da kafin wannan shekara duk wani mutum da yake zaune ba wai ba inda yake bacci duk inda yake bacci ko da a kurkuku ne sai mun masa rijista akan dai alakanta rikita-rikitar da ke faruwa a Najeriya na kalubalen tsaro da shigowar baki a iyakokin kasar nan Yusuf Ibrahim Jargaba da Katsina a labaran Liberty